Tun lokacin da ya wa 'yan ƙasa jawabi ne a watan jiya shugaban majalisar koli ta soja mai kariyar mutuncin jamhuriyar Nijar ta karɓe mulki daga hannun bazon Muhammad da cewa da General Brigadier Abdurrahman Chani ya bada sanarwar girka babbar muhawara tsakanin 'yan ƙasar domin ayyade lokaci da ma yanayin da ya kamata su gudanar da riƙon ƙwarya da ma wani irin kundin tsarin mulki ne ƙasar za ta bullo da shi. Transition shekara nawa za ta yi kuma menene matakai matakai na gaba-gaba wanda ya kamata a ɗoka domin Nijar ta gyaru. Cikin matakai mun saurari mutane kuma mun ba da ra'ayi. Mu ra'ayinmu mu abin da muke so a sa ma'aikatu ma'aikatun gwamnati ko ina a jaye harkar siyasa ba kanta. Magana siyasa wanda iya a sa shi wurin da ya kamata. Eh, magana ta biyu ya kamata kowane ɗan Nijar kowane ne yanzu aiki ne na ƙasa kowace siyasa kake in kana cikin masu mulki wanda aka ma juyi mulki in kana cikin 'yan adawa to kakka tsaya kana cewa wancan dan adawa ne yanzu ko kuma shi ne mai iko yanzu kowa mai iko ne a Niger saboda kowa ikon kasar shi ke so ya maido da martabar shi kenan abin da muke so ya kamata duk a bar magana siyasa bisa kan wagga haraka bisa wagga haraka tamu wagga tahiya tamu ba magana siyasa ba ce ta haƙarin siyasa kenan ya kamata duk mutanen Niger don Allah su kokari mu aje harka siyasar nan har sai mun gyara kasar mu to tuni dai aka soma waɗannan mahawarori ta hanyar kwamitoci da ke kumshe da ƙungiyoyin fararen hula da na ma'aikata mata da na 'yan siyasa da na mata da na matasa da na manoma da makiyaya da ma sauransu a matakai na ƙananan hukumomi gundumomi da jihohi inda daga bisani za a kaɗe a mataki na ƙasa abdullahi kado shugaban kwamiti ne na gundumar birnin kwanni ya yi mini bayanin ababen da suka sanyawa gaba a tarurrukan mahaurin da suka tsara ɗaya daga cikin ababen da suka sha kawo cikas ga tafiyar siyasa a jamhuriyar niger shine rashin cika alkawali da ma bin doka game da kasan da ya kamata a keɓe wa ɗiya mata a mukammai na siyasa da na aikin bariki wanda ya kai ni ga tuntuɗar wata 'yar ƙungiyar fararen hula cewa da hauwa maina domin jin komi suke jira ga taro na ƙasa game da cilasta 'yan siyasar damawa da ɗiya mata. An kafa komiti na rayan da an ka kafa shi duka cikin jahohi ko wace jiha an kafa shi kuma nan kwanni ma an kafa wannan komiti. To mu bangaren mu mata inda har ana so a ga hasken tahiya dole mata sai an bar barin su baya kenan nan ma bai kamata ba in ana tahiya ana barin mata baya a dai ba mu kason da yan rataya namu a bar bar ware mu ana maida mu bayan nan wannan muhawarorin na dai gudana ne yanzu haka a dukkan ƙananan hukumomi 266 da gundumomi 63 da jihohi takwas na jamhuriyar Nijar wanda zai share fage ga babban taro na ƙasa da zai shimfiɗa ga shatawa ƙasar sabon kundin tsarin mulki Jafaru Sarkin Shanu da Salisu Shugaba sun yabawa wannan tsarin da suka ce ya sha bamban da abin da an kasha gani a can baya. Canji na farko da an fara kawo shine wannan. Ba mutane dama su da abu kai ma ciwo. Dan wani gami kasan lokaci baya abu na mutane ciwo ba su hanyar su. Amma waɗanda sun ba da dama mutane su ba da eh, nasu ra'ayi bisa ga abin da suke bukata kasar su samu. In doka ce a san irin dokar za ta kawo. In tsari na zaɓe ne a san irin wanda za a taya. In tsari na siyasa na a san irin tsarin siyasa za a taya. Sun ba da dama. Kaga kenan wannan shine a canji na farko abin da ba a taba gani ba yanzu a kan shi cikin incin kan da ake nema incin kai na gida an fara samun shi tun dai shekarun baya ba mu taba ganin irin haka ba za a nemi ra'ayin yan kasa bisa kundin tsarin mulki sai dai kawai a kawo mana shi daga waje ko kuma a tara wasu yan tsararrun mutane su je ya mai su tsara shi to gaskiya Allah wayan ga soja za mu musu godiya ga wagga dama da sun kaba mu yan kasar dai ta jamhuriyar Nijar na zura idanu ne domin ganin ko a wace alƙibla ce muhawarorin nan za su karkata kasar a nan gaba a daidai lokacin da ake ci gaba da yin addu'o'i a ko'ina a cikin kasar domin samun sauƙin halin da ta samu kanta a ciki haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar